Habawa masoyiya, hana ni sumbatar ki da rungumarki da kika yi. Wannan abu ya tuna min da tarihin rayuwar wasu ma'aurata masu tsintuwar gindi. Tsintuwar gindi kuma? Tabbas kuwa tsintuwar gindi. Wani irin gindi kenan? Yanzu kuwa za ki ji cikakken wannan tarihi mai matuƙar ban mamaki. Labarin tsintuwar gindi ya fara ne da zaune take a gaban miro ta yi gurin awa guda sai faman shafe-shafe goge-goge da 'yan lakace-lakace take yi tamkar ba a watan ramadan ba. bayan ta gama shafe-shafen nata ne ta ɗauko wasu riga da siket matsatsu waɗanda ta san mijinta na matuƙar ƙauna ta saka a gurin ɗaurin ɗan kwalima sai da ta shafa kusan minti talatin tana yi tana warwarewa ummi kenan sarkin ado da kwalliya har ta tuna mun da aminiyata khadija mai kyau A gajiye ya dawo gidan saboda tsananin yunwar azumi da ya kwaso ga kuma zafin rana da ake kwalawa don da kyarma ya samu ya ƙaraso gidan. Kwance ya same ta a kan gado, ta yi shame-shame tamkar wata mara lafiya sai faman juye-juye take. Amarya ba kya laifi. ko kin kashe ɗan masu gida ya faɗa domin a kullum ya same ta ta yi kwalliya irin kirarin da yake yi mata kenan zama ya yi a bakin gado dab da inda take kwance ga dukkanin alamu dai azumin yau yana wahalar min da ke ko bebi na ga duk kin yi wani yaushi sai ka ce busasshiyar ya kuwa ya faɗa ɗauke da murmushi a kan fuskarsa Marairai cewa ta yi tare da dubansa cikin shagwaba wallahi kuwa sweetheart kamar ka sani ni ba ma yunwar tafi damuna ba ƙishin ruwa ce ta addabe ni ta ƙarasa maganar tata tamkar mai shirin yin kuka jawo ta yi a jikinsa yana shafar kanta alamun lallashi yi haƙuri bebi na karki kuka kinji duka duka ma bai fi saura awa ɗaya da wani abu ba a sha ruwan ki ƙara daurewa kin ji! Shuru ta yi tare da lafewa a cikin jikinsa alamun ta haƙura sai ka ce wata jaririya a jikin mamanta amma fa kwalliyar nan taki ta yi min kyau bebi ke kin ga yadda a tamfar nan ta karɓe ki kuwa wannan wa zai ganki ya ce kina ɗauke da azumi fuska sai faman ƙyalli take yi ya faɗa tare da shaƙar turaren da ta fesa a jikinta irin mai tada sha'awar nan ne mijina kenan shi kenan kuma don ina azumi sai na zauna kaca-kaca da ni idan ina haka ai sai kai ma da kanka ka tsane ni ko amma ke ba kya gudun abin da zai je ya dawo idan ina ganin ki haka tsaf-tsaf dariya ta yi sosai har da kyakkyatawa, domin a duniya babu abin da yake wa ummi daɗi irin ta ji mijinta yana yabonta sai ta ji kanta yana wani girma tamkar zai fashe gashi kai kuma garaje sarkin haƙuri ta faɗa a fakaice cikin murmushi Allah dai ya kai mu bayan shan ruwan lafiya za ki gane kuranki ya faɗa tare da miƙewa tsaye a'a ina kuma za ka tafi kai da ka zo gida domin fakewa daga zafin rana ba tare da ya kalle ta ba ya mayar mata da amsa domin kallonta ba ƙaramin yanayi yake saka shi ba ƙofar gida zan tafi na zauna kafin a kira sallah ke ma sai ki samu ki ƙarasa abin da ba ki ƙarasa ba na shan ruwa ko bai tsaya ya saurari amsar da za ta ba shi ba ya yi waje ummi na hango ita da angonta kwance a kan gado za su ɗan rintsa kamun lokacin fitarsa shago ya yi kowa ya juya wa kowa baya domin gudun abin da zai je ya zo amma kuma ga mamaki na kowa a cikinsu ya kasa baccin sai ka ce ba don shi suka kwanta ba can dai ummi ta kasa haƙuri ta tashi zaune tare da duban masoyinta wai ni mijina me yasa tun da aka fara azumi kake guduna ne sai ka ce wata kura ta faɗa ɗauke da damuwa akan fuskarta kin manta da watan da muke ciki ne baby ya faɗa a takaice domin ya fara gajiya da waɗannan halayen na matarsa saboda inda a ce zai dinga biye mata ya tabbatar da yanzu daga shi har ita babu wanda ke da azumi ko da guda ɗaya ne ƙara matsawa inda yake ta kwanta tare da jingina jikinta a bayansa kai komai sai ka ta ce wa mutane haramun haramun ko ma ai dan dai taɓa jikina ina ganin ai ba wani abu ba ne faruwar wani abu kawai a tsakaninmu musulunci ya hana a cikin azumi ko ko ba haka ba ta faɗa cikin murya mai tattare da shagwaba daga taɓa jikin sai kuma me zai biyo baya kike tsammani ya faɗa ba tare da ya kalle ta ba domin a cikin zuciyarsa ba shakka gaskata zancen matarsa yake yi shuru suka yi na ɗan wani lokaci kowa da abin da yake ayyanawa a cikin zuciyarsa kamin su ankara sun fara gudanar da wasu abubuwan da su duka ba su yi tsammani ba kamin komai ya faru ne mijin ya dawo hayyacinsa tare da ambatar uzu billahi minan shaiɗanin rajim riƙe shi ta yi cikin shagwaba haba don allah ya za ka yi mana haka don azumi ɗaya dai ai sai mu rama daga baya ya so ya musanta mata hakan amma ina shaiɗan ya riga ya rinjaye zuciyarsa bai san sadda ya koma ya kwanta ba kamun ka ce me mai akuwa ta riga ta afku bayan kammala komai dafa kai yayi tare da ambatar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idanuwansa sun kaɗa sun yi jazir tamkar mai shirin yin kuka ba komai bane yake ƙona masa rai face saɓawa Allah da suka yi ta hanyar yi masa izgili da kuma ƙetara iyakokinsa. A ɓangaren ummi kuwa, ita ma ba ƙaramin tashin hankali ta shiga ba, domin sai yanzu abubuwan ke ta dawo mata tamkar yanzu suka faru. Tunani take yi, wai taya ma aka yi hakan ta faru bayan dukkansu kowa da iliminsa kuma ya san hukuncin masu aikata hakan a watan Ramadan. Amma ta yi wa kanta alkawari, insha Allahu, wannan shine na farko kuma shine na ƙarshe, za ta yi iya iyawarta wajen ganin ta toshe duk wata kafa da hakan zai iya faruwa a tsakaninsu nan gaba jiki a sanyaye ta dube shi mijina don allah ka yi haƙuri na san duk abin da ya faru kusan laifina ya fi yawa a ciki amma wallahi ni ma ban san ya aka yi sha'awata ta yi tsanani a cikin wannan watan ba har ta kai ga na kasa kontrolin ɗin kaina ba katse ta yayi ba ke kaɗai ba ummi ni ma irin halin da kika yi ciki shi nake ciki na tsananin bukata shaidan ne kawai ke nema ya lalata mana ibadar mu ai ya ma lalata ta domin da gani har kai azumi sittin sittin ne a wuyanmu tare da ciyarwa da istighfari dare da rana har zuwa lokacin da za mu daina numfashi tana magana hawaye na min fuskarta tamkar ba ita ce ta yi silar afkuwar komai ba yanzu masoyina ya za mu yi da azumin yau kenan ta tambaya tare da duban fuskarsa da take a tamke azumi kam na yau ai babu shi sai dai kawai mu kama bakinmu kamar yadda ya zo a tsari na musulunci ya faɗa tare da ƙara dafa kansa domin har wani jiri-jiri yake gani da yamma lilis dab da kiran sallan magariba mijinta ya dawo yana ɗingisa ƙafa ya shigo gidan nasa cikin kiɗimewa amaryar tasa ummi ta tarbosa tare da ambatar lafiya kuwa bebi, me ya faru da kai haka cikin rudewa take tambayarsa ajiyar zuciya yayi ke dai bar ummi wallahi na zo rufe shago ne na yi tuntuɓe da wani gungume man dutse ya gurɗe mani ɗan yatsa yanzu dai idan kin gama girki ɗora mini ruwan zafi don Allah ki ɗan gargasa mani ƙafar ko na ji dama-dama? Cikin sauri ta je ta soke girkin da take yi, ta ɗora masa ruwan zafi. Gargasa masa ƙafar take yi, amma shi kwata-kwata hankalinsa ba a kan ciwon nasa yake ba, a'a, kwalliyar da ta yi ta ɗau hankali ita tafi tafiya da imaninsa. domin wasu matsatsin riga da wando ne ta saka wanda suka bayyanar da komai na jikinta a nan ma kamin su ankara tuni zance ya sha bamban domin har sun manta da abin da ya faru da su sati ɗaya da ya gabata a haka a haka dai sai da ummi da mai gidanta suka karya azuminsu kusan guda bakwai ba tare da sun yi tsammani ba domin ko sun tuba sun yi yarjejeniyar akan sun daina ba su san sadda wani dalili zai sake giftawa ya mayar da su ruwa ba masu kallo ko kun san dalilin da ya sa ma'auratan nan suka kasa kama sha'awarsu na san wasunku sun sani wasu kuma akasin haka wajibi ne a gare ku ku mata kusan yadda za ku tafiyar da mazajenku a cikin watan ramadan domin gudun kada abin da ya faru ga su ma'auratan nan kuma ya afko a kanku saboda a cikin watan ramadan shaidan ƙara ruruta sha'awa yake yi a zukatanmu musamman ma ma'auratan da ba su da iyali sosai yana da kyau ki san irin shigar da za ki dinga yi kamun shan ruwa da kuma bayan shan ruwa ban hana ki tsafta ba amma na ce kada ki kwalliya domin duk ita ke haifar da wasu abubuwan fitinar ki yi wankanki ki shafa mai tare da ɗan turaren hammata ta yadda ba za ki yi ƙarni ba amma maganar saka jambaki da hoda matsatsin kaya turare mai ƙamshi don allah uwar gida duk a ajiye a gefe guda domin samun maslaha inda Halima ki daina saka duk wasu kaya da kika san za su tayar da fitina a tsakaninku ki samu burme mai rigarki ki burma da zani inda hali ma har da ɗanguntun hijabi ki ƙara da shi kuma karya zamana kina zama dab da mai gida kamun shan ruwa a'a ya zamana kowa yana nesa nesa da kowa domin shaidan kiris yake jira ya gifta a tsakaninku inda ma za ki ji shawara ta, to da kin ga mai gida ya dawo gida ko da ba ki da aikin yi a daidai wannan lokacin kirarmo abin da ya sawwaka ki ci gaba da yi na tabbata ba zai daɗe a gidan ba zai fi cewarsa maganar shagwaba da wata ƙissa da kisisina da wasa da dariya da ya wuce ƙa'ida don Allah uwar gida duk a bar su sai bayan shan ruwa domin shi namiji tamkar raƙumi ne da akala duk inda kika ja shi can zai nufa sai daga baya kuma ku zo ku duka kuna da sani wacce ke ce kuma a baya take kira na gare ku mazaje don Allah Kiyayi dawowa gida idan ba lokacin shan ruwa ne ya yi ba, ko ba ka da gurin zuwa don Allah, ka samu masallaci mafi kusa ka zauna ka yi ta karatun Alkur'aninka, ba ƙaramar lada za ka samu ba, domin dawowarka gida akwai matsala sosai, idan kai ka yadda da kanka, to ita kuma uwar gidan ta kafa. Ko da bacci ya kama bayan sallah asuba. don Allah masu gidaje ku taimaka wa kanku kuna raba shimfiɗa a inda hali ma wani a saman gado wani kuma a kujera domin inda har kuka kwanta tare na tabbata shaidan ba zai bar ku ku zauna lafiya ba in ma baya a gabanku watan ramadan ai ba watan bacci ba ne bare har idan aka yi sallah asuba a ce za a koma a wani kwanta, ko ba ku da bukatu ne a wajen Ubangijinku. Magidanta a kiyaye da kallace-kallacen banza da wofi, ko kuma tattauna maganganu masu kama da na tada sha'awa, domin a Ramadan so ake yi bakinka, kunnenka, idanuwanka, hannayenka, ƙafafuwanka, hancinka duk ya zamana suna noma azumi suke yi da fatan magidanta za ku ji wannan 'yar shawarar tawa domin mafiya yawan gidajen ma'aurata ana fama da ire-iren waɗannan matsalolin don dai kawai ba fitowa fili za su yi su bayyana mana ba daga ƙarshe nake cewa allah ya sa muna daga cikin bayinsa waɗanda zai yi wa rahama gafara kana kuma 'yan ‘yanta mu daga wuta zuwa aljanna